A halin yanzu dai, Najeriya na da wakilci a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa har guda ɗari uku da goma, al'amarin da ya jaza mata a basu suka na fiye da dalar Amurka miliyan ɗari da ashirin. A duk shekara, Najeriya na kashe dala miliyan saba'in a ire-iren waɗannan ƙungiyoyi. Ministar kuɗin Najeriya, Kemi Adeoshin, ta ce Najeriya za ta fice daga ƙungiyoyi casa'in yayin da za ta ci gaba da kasancewa a sauran ɗari biyu da ashirin. Ɗan masanin fika, Alhaji Baba Ba'aba ya taɓa shugabantar ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi na kasa ƙasa da ƙasa. Bari in baka misali kamar yanzu na inda ni na aiki ƙungiyar haɗin kai kula da riba Niger. Ƙasashe tara ne, Najeriya kuma ita ce kan gaba. Bajet da yake tafiyar da wannan wurin rabinsa Najeriya take bayarwa. idan ba mu yi haka ba ba zai zama muna da ta cewa a yadda ake tafiyar da wannan kogin ba kogin da ya taso tun daga gini ya zo ya fada a najeriya ne yanzu najeriya da niger tana da commission tsakanin su biyu sannan kuma najeriya da niger da chad suna kuma kungiyar raya tafkin chad to in ka duba wa'annan abubuwa wannan kaga karamin misali ne sai gani yanzu dole ne ya zama akwai ah, commission tsakanin niger da, da, najeriya ita kadai Tunda yake muna muna haduwa a nan ecowas muna haduwa a nan raya tafkin chadi muna haɗuwa a wajen raya na kogin kwara muna haɗuwa a ecowas yawa ga au to sai gani wato akwai abin da ake fita repetition amma dole ne a tantance a duba wanne ne wanda fita da gaske ba zai mana illa ba. Ko fitan Najeriya daga waɗannan ƙungiyoyi ba zai rage mata karsashi a idan ƙasashen duniya ba? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello. A ya danganta da irin ƙungiyoyin da ita Najeriya za ta fice a cikin su. Akwai waɗanda su suke moran Najeriya ba wai Najeriya take moran su ba. To in Najeriya ta fice daga irin wannan ƙungiyoyin babu wani wani rashi da za a ce Najeriya ta yi. Sannan wani abu da za ka kula da shi kuma shine yawanci irin waɗannan ƙungiyoyin ma ba su da wani amfani a ƙasar ba wanda yake jin su. Za ka shiga ƙungiya ce da zimman cewa akwai wani amfani da yan kasan ka za su samu amma sai kaga cewa waɗanda kawai suke cikin wannan kungiyar su ne suke amfana da kungiyar ko kuma delegate da ake ɗauka daga ministry su je taron kawai su samu DTA da kuma kuɗin jirgin su je su kwanta hotel masu tsada su dawo babu wani abun da aka ta amfana da shi so ba yadda za a yi Najeriya ta ci gaba da kashe kuɗi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.